فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 29 ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda yi daidai da 24 ga watan nuwamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulus sunna na imamu ali sunnati wal jama'a abu abdullah abu salih ahmad bin hanbal الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وند أكاهيبيشي شيكرة دري دستن دهدو يرسو شيكرة تدريبيو دا أربعين دا دايا بايه درم من ذان الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة أجيرن gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha uku za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu kama jaa fil khabari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa malam yake cewa a aqidar muta'allis sunna wal jama'a dole ne kowa a cikinmu ya yi imani cewa imani ƙaunun وعمل furuci ne da kuma aiki bayan ƙudiri abun nan guda uku su suka haɗa imani ƙudiri furuci aiki sai ce yazidu wa yankus imani mu a aƙidar mutalis suna wal jama'a yana ƙaruwa kuma yana rabuwa. kama jaa fil kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa haka imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa haka imamu tirmidhi da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa akmalul mu'minin wanda ya fi kowane mu'mini daga cikin mu'minai kamala ta imani wato wanda ya fi kowa kamala ta imani a cikin mu'minai sai ce ahsanuhum khuluqa wanda ya fi kowa kyawun ɗabi'u kyawun ɗabi'u wanda ya fi kowa kyawun ɗabi'u to shi ya fi su kamala ta imani wanda ya fi ka kyakkyawan mu'amala to ya fi ka cikan imani a wurin Allah to tun da ya ce akmalul mu'minin wanda ya fi kowa kamala kenan wanda bai kasance ya fi kowa kyawun ɗabi'u ba kaga imanin ya ne ya tawaya kaga yana nuna maka kamala sannan kuma yana raguwa kenan tunda an ce wanda ya fi kamala ya fi cika shine wanda ya fi kyawun ɗabi'u in mutum ya fi ka kyakkyawan ɗabi'a to ya fi ka kamala ta imani saboda zaman manzo Allah ce bu'itu li utammimu makarimal akhlaq an turo ni an aiko ni a matsayin annabi dan in cika sa mafi kyawun ɗabi'u wato in cika shi ga baki ɗaya in koyawa al'ummata su gane kyakkyawan ɗabi'a yadda za ka zauna da mutane duk inda ka zauna sai an yi sambarka da kai ba za a ce wash wayo kash kai to in ka ji ana haka to condemn ina fata an gane to wanda za a zauna da shi ka jana masha Allah kai ai wani mutum ne a ai mutum ne wani to wannan ya fi ka kamala ta imani ko a gida ɗaya kuke kai ne kani ko kai ne wa sai a ce kaninka ko wanka ya fi ka kyakkyawan mu'amala to ya fi ka kamala ta imani duk addinanka kuwa duk tilawarka ina fata an gane duk hadisanka wannan ya fi ka kamala ta imani amince wannan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma min shaikin, asqalu fil mizan mithlu husnul a lahira in aka zo tsaura ma'auni babu abin da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi in ka cire tauhidi babu wanda ya kai shi nauyi kuma daman shi ne mu ko mu'amala shi ne mu yadda za ka zauna da iyayenka yadda za ka zauna da yayyinka yadda za ka zauna da ƙannanka yadda za ka zauna da danginka yadda za ka zauna da makwabtanka yadda za ka zauna da abokanka yadda za ka zauna da wanda ba musulmai ba yadda za ka zauna da wato abokan haɗakanka na kasuwanci ko na harka yanzu wannan sannan yadda za ka zauna da abokan mahaifinka da kuma ƙawayen mahaifiyarka sa'an nan kuma da danginka da dangin matanka da sauransu ina fata an gane to wannan ahsanuhum khuluqa ke to wasu da yawa maza suna fadawa cikin tarko shi bai kyautata wa 'yan uwansa ba amma shi dan aljanna ne a wajen 'yan uwan matansa eh in ga zana an ce wada dan aljanna ina dan wuta ba yadda za a yi ka kaji wajibi ka je ka ɗauki mustahabi kuma ka ce za ka sha a wurin Allah in baka taimaka wa dangin matarka ba a shari'a ba inda za a zarge ka kuma babu inda Allah ce kai laifi babu inda manzo Allah ce kai laifi amma fa in baka taimaka wa ƴan uwanka ba danginka na jini confirm sai ka shiga wuta confirm sai ka shiga wuta saboda Allah da kansa ce wa atizal qurba haqqahu dan uwanka na jini ka ba shi hakkinsa ba shi ya ba kansa ba ya ba shi Allah ga wanda Allah ya magana shi a Qur'ani ga wanda manzo Allah ya magana shi a sunna sai wanda yan kare ne sai ka je kai hidima sannan kuma ka ce za sha a gaban Allah babu abin da ya kai shi nauyi a wurin Allah kaga muhallin shayid da yasa sa Imam Ahmad ya kawo wannan qadiyar din da tattauna ta a baya ka gane. yana rabi yake wa mu'tazila da khawarij da murji'awa ina fata an gane saboda su mu'tazila sun ce imani yana karuwa ne baya raguwa in ya ragu ka fita daga musulunci haka su ma khawarij sun ce karuwa yake in da ya ragu to condemn saboda haka mutum ya zama kafiri su kuma murji'awa suka ce imani ba yana nan daskararre ne baya karuwa baya raguwa in ka imani shi kenan da naka da na sayi na baka da na mala'ika jibril da na annabi ibrahim duk ɗaya ne <laughs> kai ka san cewa wannan magana ba daidai bane ko ko a cikin mu'amala wani wanda kuke rayuwa da shi yadda kake ganin mu'amalarsa kai ka san ya bi ka amma su sun ce ɗaya da na mala'ika jibrilu da na annabi ibrahim da na zai na bakar da na kan imanin duk iri ɗaya wato kawai tun da ka yi imani shi kenan da suka rani ahalus suna suka ce a'a imani yana ƙaruwa, yana raguwa yana karuwa da ayyuka yana raguwa da sabawa Allah yau idan ka ya saban Allah ka ka gansu sun kai tsittin. jiya kuma talatin to imaninka na jiya ya fi na yau in gobe ka kidaya ka ga ya koma goma sha sai ka san cewa imaninka ya ne ya kawo to wannan shine ma'aunin da za ka dinga ganewa in ka zo tunanin da za ka yi kafin bacci ya ɗauke ta shi sa wani bajimin malami ibn al-jauzi ya rubuta kwanciyar nan irin tunanin nan da ka za ka ɗan dinga yi kafin bacci ya sace ka to nashi tunanin kada ya zama banza sai dinga tattara su yana rubuta su saidul khatir wannan tunanin duk ya tattaro su ya ajiye su to saboda kada ma ka rudu in ka zo kana aunawa da kanka za ka gane ya ƙaru ko ya ragu amince wannan to shine imamu ahmad ya ce to mu a aqidar mu suna sunna mun yadda imani na karuwa yana raguwa tunda anan manzala ce akmalul mu'minin wanda yafi kamala kenan akwai wanda bai da kamala kenan ko mafhumul mukhalafa shine wanda yafi kowa kyakkyawan ɗabi'a bal musulunci ma waɗanda suka shiga musulunci saboda kyakkyawan mu'amalar manzan Allah sun fi yawa akan waɗanda haka kurin ne suka musulunta saboda kyawawan mu'amala shine manzo Allah ya tallata musu musulunci suka yi kwaɗayi suka yi imani suka bi addinin Allah to mu a aqidar mutalis sunna mun yadda imani na karuwa kuma yana raguwa ayoyi a Qur'ani duk sun yi ishara haka shi sa malam bai faɗa da magana ba saboda mun yi shi a baya an gane bai faɗa da bayanin ba saboda mun tattauna matsalar a baya imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa shine hadisin abu huraira al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa fi riwayatin bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u min al-iman to kaga ta'rifin imani a wajen ahlus sunna kenan abu guda uku nan i'tiqadul qalb al haya'u min al-iman kaga zuciya da yake qaulul lisan qaulu la ilaha illallah kaga biyu kenan ko sannan wa imatatul adha ala tariq shine wal amal min al iman kaga aiki kaga wa'annan sune sharuɗan imani kudiri furuci aiki in dai mutum ya furuta bai yi imani da shi a zuciya ba ba za ta amfanar da shi ba kamar yadda fir'auna ya yi ko kaga bata mai amfani ba haka abu talib an gane bai yadda da addinin a zuciya ba amma ya san cewa musuluncin gaskiya ne to rashin imani da furuci ya sa kuma bai shiga musuluncin ba kuma ba a kira ya shi daga cikin musulmai duk irin taimakon da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasi ya tabbata dan wuta ne kaga yana buƙatar ne sai ka kudurta sai ka furta kuma ka yi aiki da shi wannan shine raddi akan wato asha'ira a murji'awa da kuma mu'tazila da kuma khawarij wa'annan murji'awa sun rabu kashi kusan goma sha biyu dukkansu da yankinsu akwai murji'atu abi hanifa saboda ya fada ciki saboda shi ma yana daga cikin waɗanda suka ce imani baya babu aiki daga cikin imani ya cire al'amalu min al-iman shi ma tasirin zama da malaminsa Hamad ibn Abi Sulaiman dalilin haka ya fada zallan ta kwashe shi ya ba da fatawa akan wannan ina fata an gane wanda wannan a kuskure ne yana daga cikin abinda malamai suke cewa wasu sun ba shi uzuri wasu kuma sun ce a'a ba murji'e ne saboda ya tasirci da malaminsa kamar ibn abi'iz sharhin da yawa aqidatu sahawiyya ya kawo abin da yake ishara cewa abu hanifa ya yi taraji'i daga wannan fatawar haka imamu ibn abdulbar a cikin at-tanhid shahin da yawa muwadda malik shi ma ya kawo bayani akan cewa yana ganin abu hanifa ya tuba amma malaman tauhidi babin aƙida sun ce bai tuba ba da wannan abin ya kasance saboda tasirin malaminsa amma sun ba sa uzuri tunda duk wata matsala ba yi da shi sai a wannan gabar suka ba shi uzuri tasirin malamin da ya kwankwaɗi ilimi a cikin ilimin addini a hannunsa saboda shi ne farkon wanda ya cire aiki daga imani to tasirin in malami na da kuskure ina ba ta an gane za ka game ɗalibi ma yana bi yanzu misali marigayi malam Abubakar mahmud domin allah ji kansa da rahama kaga yana da fahimtar cewa annabi isa ba zai dawo ba har ya mutu kuma haka yake da fahimtar sannan wanda ya fi kusa da shi a lokacin ta ɓangaren ilimi shine marigayi malam su musulmi shi ma ya ɗauki wannan abu to amma kaga an iya ba malam uzuri amma shi ba iya ba shi uzuri ba dalilin haka aka fito aka yi masa wa'azin ƙasa ko aka yi fata-fata da shi aka yi ta mai raddi har ya koma ga Allah wannan dalilin ya sa da yawa mutane suka kyamace shi ana fahimtar wannan akan wannan fahimtar amma kuma abin takaici shi kuma ga ɗansa ya zo marigayi malam abakar mahmud gumi abin da sunusu gumbi ya faɗi shi ya faɗi abin da ya fi nashi muni amma sun kasa mai irin abin da suka yi wa sunusu gumbi to sai ka gane cewa wasu a cikinsu an yi don Allah wasu kuma sun ji haushi kada ya hau kujeran nan na malam saboda a duk ɗaliban da ke ƙarƙashin malam babu wanda ya shi ilimi bayan rasuwar malam to tunda ba a so ya hau to bari a mai wannan abu in ba haka ba inda da gaske ne to wannan shi ya fi dacewa a yi masa sama da abin da aka yi ma wancan marigayi saboda abubuwan da yake faɗi na muni ya dangana su zuwa ga musulunci ya fa wanda wancan aka zarge shi kuma har yanzu ba ka ji suna mai raddi a kai sai dai a kamba mashi kuma a girmama shi to kaga akwai matsala shi kuma addini ba gado ba ne in ka yi mai kyau sai a yi bayani in kai mara kyau sai a ce abu kaza ba mai kyau ba an gane tunda amana ce ba na wani bane ba zai ce ya gaje shi ko ko ba na baban shi bane ba zai ce a ah, baba babana ya bar min a addini ne na Allah idan mutum ya kuskure duk wani alis sunna a wannan kasa yana girmama malam Abubakar Mahmud Guni yana ganin shi da kima yana ɗaukar shi da daraja amma kuma baya korewa in aka samu yayi kuskure a ce nan wurin kuskure ne ba tare da cin mutuncinsu ba ba tare da abin nan ba saboda babi ne na ilimi ko sai a ce a nan Allah ya saka wa malam da alkhairi a nan yayi kuskure ba daidai ba ne ga abin da yake daidai ga shi ga shi ga shi ga shi shikenan dan an ce yayi kuskure ai ba kanta shi ba ai mutum ne shi zai iya daidai zai iya kuskure kamar yadda imam malik yake kullu ni ukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr babu wani halitta a duniya za iya karban maganarsa za iya maida masa da magana banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in ya faɗi dole a ji shi kadai ne idan ya hana dole a hannu amma duk wata halitta a doron ƙasa in ya faɗi magana za a ɗauki maganarsa a tace ta in ta hau ma'auni na shari'a a aiki da ita in bata hau ba sai a ce a nan ba ma tare da wani dan mun ce ba ma tare da shi baya nuna cewa mun kaskanta shi kuma baya nuna cewa mun kore shi kuma baya nuna cewa mun kore masa darajarsa da kimarsa da iliminsa a'a mun nuna dan adam ta kansa ne shi za muka ce nan ba ma tare da shi an shi wannan to kaga inda laita ya alamu. da mutane suna bin irin wannan ka'idar da duk irin wannan fitintunin duk ba za a same su ba Amince wannan to amma saboda wani lokaci ana ganin idan an faɗi kaza ko aka ce za a yi kaza za a ce ai suna cin dunduniyar juna shi kuma ilimi na addini amana ce kamar yadda muhammad bin sirin yake cewa inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum haka ma wannan asari daga hasan al-basri shi ma ya faɗi irin wannan magana yace wannan al'amari na isnadi ko kuma ilimi na addinin musulunci amana ce ku duba waye za ku karbi ilimin addini a hannunsa mutumin da kuka san yana da matsala to ku yi takatsantsan don wannan matsalar na so take sai a harbe ka da ita kai ma baka sani ba amince wannan kamar yadda ai duk wani malami da kake tunkaho da shi a duniya yau bai kai darajar abu hanifa ba ka kwatanta shi ma da abu hanifa ka rage wa abu hanifa daraja kamar yadda wani mawaki yake cewa alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila anna saifa amba min al'asa yace baka ganin cewa takobi ana rage darajarsa idan an ce takobi ya fuka kaifi ko yanzu ka rage mai daraja saboda ka kwatanta shi da abin da bai kai matsayinsa ba ka rage mai daraja kenan amince wannan to haka amma gashi malamai sun tattara cewa ya samu matsala ne saboda zaman da ya yi da malaminsa kuma ga irin furucin da malamin ya yi to kuma ga irin kuskuren da ya yi amince wannan to irin wannan gabar idan an zo aka yi wa mutane bayani ba tare da cin mutunci ba ba tare da zagi ba a ce abu kaza kuskure ne kuma in ka ga wanda ya yi wannan abin in ba yi da masaniya ka fahimtar da shi ka kawo mai nassoshi na qur'ani da hadisi da zantuttukan malamai tun daga kan sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'i kamai bayani dan ya gane in kuma ya gane amma ya doge a kai to kasancewa wannan mutumin sarransa yake yi sai ka nisanci shi amince wannan kuma sai ka gaya mutane su yi hattara da irin shi saboda za su iya fadawa cikin tarkonsa an gane wannan to wannan ababin ilimi haka addinin musulunci ya karantar kuma shine abin da ahlus sunna wal jama'a suke a kai. to duk lokacin da aka samu irin wannan kuskuren ba a shiru akan yi bayani idan gabar ta zo amince wannan idan gabar ta zo za a yi bayani a ce abu kaza ba daidai ba ne kai kuma sai ka saurari bayanin da kunnen basira wanda ka ji ya yi daidai ka ɗauka wanda ka ji babu daidai a ciki sai ka aji kenan kaga kayi wa kanka adalci kuma kayi wa mai magana shi ma adalci amma duk lokacin da ka ce a waye kaza da hadda zai ce kaza to kaga yanzu an fara samun matsala ke to shi sa ake kaka tsantsan a irin wannan Allah ka shirya da mu to kaga dai yanzu mun san kungiyoyin da suka samu matsala a wannan gabar na farko dai murji'awa su ne suka ce imani ba abin da ke cutar da shi sai wato mu'tazila su kuma imani na karuwa amma baya raguwa in ya ragu to mutum ya fita daga musulunci kuma bai shiga kafirci ba amma a lahira dawwamammi ne abin dawwamawa a wutar jahannama to kaga ya zama ne kenan ya zama kafiri su kuma kawari suka ce a a duniya ma kafiri ne number one sannan kuma a lahira ma dawwamammi abin dawwamawa a wutar jahannama kaga alazumin maganan mu'tazila suna muwafaqa da wa kawari ahlus sunna kuma suka ce a musulmi mumini ai musulunci ya karkasa darajar musulmi akwai musulmi akwai mu'min akwai muhsin shi musulmi shine zalimun li nafsi shi kuma mu'mini shine muqtasidun shi kuma muhsini shine sabiqun bil khairati bi idnillah to kaga mutum ya haɗa wa'annan siffofi guda uku ke to kaga musulmi idan ya aiki sai a ce mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati wannan musulmi ne amma fasiki ne a wurin ɗabi'a kaza ne hukuncinsa malaman sunna suka ce hukuncinsa a duniya fasiqul milli fasiki ne a musulunci wa fil akhirati a lahira kuwa tahta mashi'atillah suka ce yana ƙarƙashin ganin daman Allah in sha'a A anhu wa la wa yudkhiluhu aljanna afwan wa fadlan minhu in Allah ya ga dama ta farko duk da ya saba wa Allah Allah ba zai azabtar da shi ba ya yafe masa sannan kuma ya shigar da shi aljanna in kuma ya ga dama azabahu fi nari thumma yukhrijuhu wa yudkhiluhu aljanna in Allah ya ga dama a tashin farko ya azabtar da shi daga baya ciro shi kuma ya shigar da shi aljanna duk wannan ganin daman Allah ne saboda nafsin Qur'ani da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa in aka yi tarayya da shi wa yaghfiru ma duna zalika duk laifin da ya kasa da shirka Allah na yafewa liman ya sha wanda ya ga dama to kaga wannan shine aqidan ahlus sunna wal jama'a akan murtakibul kabira sabanin murji'awa da khawarij da kuma wa mu'tazila amin shi wannan wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani sai malam yace wa man taraka salata faqad kafa duk mutumin da ya bar sallah da gangan to wannan mutumin ya kafirta da gangan ya yin sallah to wannan mutumin ya kafirta walaysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa salah babu wani ayyuka daga cikin aikace-aikace wanda barinsa kafirci ne kamar sallah man taraka hafa huwa kafirun duk wanda ya bar sallah da gangan malam ce kafiri ne wa qad a Allah qatlahu Allah ya halatta a kashe shi saboda hadisin Abdullah bin Shaqiq wanda Imam Tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa haka Imam marwazi ma ya rawaito hadisin a cikin As-Salah nasa cewa lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة yace lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kasance ba ya rauna shay'an min al'amali tarkuhu kufr wanda suke ganin wani abu na ayyuka barinsa sa kafirci ne ghairu sala banda sallah sallah ne kadai in suka ga mutum baya yi sai ce wani ya kafirta saboda a ka'ida na musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu umurci murru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i ku umurci ƴaƴanku su yi sallah suna 'yan shekara bakwai wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin ku dake su akan barin sallah ku dake su akan barin sallah idan sun shekara goma ba sa sallah to idan suka balaga ba sa sallah kashe su ake kai uba za ka kai ka ƙara kotun musulunci alƙalin musulunci ya turke ɗanka ya ce babanka ya kawo sammaci na cewa ba ka sallah shi ne ka'idar da babanka da mamanka sun kawo sammacin ka cewa baka sallah da gaske ne baka sallah sai ce eh da gaske ne baya sallah sai alkali ya ce to na baka kwana uku ka tuba ka dawo kana sallah ka san hukunce-hukunce da ke rataye da sallah ya kawo mai ayoyi ya kawo mai hadisai ya mai bayani ina fata an gane idan ya mai bayani ya ce ya ji amma ba zai yi ba sai a ce to an ba shi kwana uku ya tuba in aka ba shi kwana uku aka ce ya tuba to in ya kai kwana ukun bai tuba ba sai alkali ya ce to wani dan wani babansa ya kawo mana sammacinsa cewa baya yin sallah an gane baya sallah to tun da baya sallah mu kuma mun zauna da shi mun gaya masa dokokin Allah akan sallah da hukuncin da Allah yake yi wa waɗanda ba sa sallah kuma mun mai bayani ya ce ya gane amma ya ƙi saboda haka ina shaida muku ni alƙaliwa ne na masa hukuncin kisa a sare kansa shikenan in aka mai wannan hukuncin duka malaman musulunci sun yi ittifaki in ba ka sallah saboda nassi na hadisai ana kashe mutum ne amma inda suka samu saɓani ne hukuncin kisa ina fata an gani. imamu ahmad da imamu shafi'i a wata ruwaya tasa suna ganin cewa riddani. saboda in an kashe shi matarsa ba za ta gaje shi ba ‘ya'yansa ba za su gaje shi ba babansa ba zai gaje shi ba mahaifiyarsa ba za ta gaje shi ba dukiyarsa ga baki ɗaya ranka ta kaɗinta za a tattaro ta ne a kawo ta baitul mali idan an kawo ta baitul mali za a yi aiki ne wanda kowa zai amfana da musulmi da wanda ba musulmi ba in kuna buƙatar titi sai a shimfiɗa muku titi anguwa ko a gina muku asibiti a anguwa kaga kowa zai amfana ko an gano wannan ko a yi wani abin da kowa zai amfana fitilu na titi da ake sawa a sassa muku kaga da wanda ke musulmi da wanda ma ba musulmi ba ai zai wuce ko zai amfana amma danginsa babu wanda ya halatta ya ci wani abu a ciki saboda wannan shine duka sannan kuma idan an kashe shi ba za a kai shi makabarta ta musulmi ba za a haƙa rami ne a binne shi a ramin an gane za a haƙa shi ne a rami sai a binne shi ba za a binne shi a makabarta ta musulmi ba saboda makabarta ta musulmi musulmi kadai ake binne shi a ciki makabartar da ba ta musulmi ba to kaga daman can tasu ce to amma ta musulmi ba za a bari a binne shi a makabartar musulmi ba wannan shi ne fatawar imamu ahmad da wata ruwaya daga imamu ashafi'i imamu darul hijira da wata ruwaya daga imamu shafi'i da kuma imamu abu hanifa suka ce hukuncinsa hukunci ne na haddi doka ce Allah ya sa penalty kenan duk wanda baya sallah a kashe shi to dokar Allah aka tsaida a kansa ƙarshen ta kuma a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah ina fata an gane amma babu aikin da sahabbai suke ganin barinta kafirci ne kamar sallah duk musulmin da baya sallah ba a zama da shi dole ne matan shi a raba shi da zama da wannan matar haka kuma duk matar da ba ta sallah in dai kai musulmi ne to ba za ta zauna da ita ba wannan shine ka'ida a musulunci in namiji ne baya sallah za a kai shi a mai hukunci in babu doka tun da yanzu Najeriya muke ko kuma ba tsarin Allah muke bi ba tsarin demokrasiyya ake bi to yanzu me ya kamata mutum ya yi idan cewa ga wata nan tana zama da mijinta amma baya sallah to wannan ne ku fahimtar da ita ta gane ba a zama da irin wannan mutumin sai a kashe auren ko laskobo ɗinka zai ƙare ka kashe shi a raba auren wannan shine ka'idar da musulunci ya bada ba za ta zauna da shi ba an gano wannan amma za ka ga mafi galibi miji bai ciyar da matarsa ba sai ka ga uba ya ce a raba auren saboda bayi da ne abin da zai ciyar da ita ko ko kuma ya hana ta aiki sai a ce to ba za a yi auren ba ko a ce sai dai a lalata auren ko kuma ya da ta sai ka ya ce shi da ya haife ta ma bai taba dukanta ba saboda haka a raba auren amma baya sallah sai a ce mata kabarin kowa daban in ka bincika sai ka ga akwai kaya ne him a shaƙe yana da su saboda haka ne za ka ji ana kawo mata irin wa'annan dalilan ai kabarin kowa da nashi amma inda talaka ne fiti sai ka ji an ce da wanne za ta ji da bakan talaucin ko kuwa da ne da rashin sallah to talaka ne ake mai irin wannan saboda za mu bayi da galihu amma in yana da kaya za ka ce ina ruwanki kowa ba kabarinsa daban ba ke dai tunda kina yin naki ki ci gaba da yin naki shi kuma ki dinga mai addu'a Allah ya shirye shi anan ne zaka ji an ce ayi addu'a saboda ana tunanin ai zai mutu ya barta kaga in ta samu tumunin ta kaba kaga daga nan sai ta auren da take shi tunda tana da lamunin sun yi alkawari da ubangijinta zai riga ta mutuwa eh haka duk mata suke duk haka mata suke kallon ku ka gane sakon haka ne za ka riga ta mutuwa gaskiyar magana kenan saboda haka tana ganin tumunin ta kabar nan <laughs> yana nan a ajiye saboda haka shi sa in ka ji ana abin sai a ce ayi hakuri ai yaushe ne ya rage masa eh eh yaushe ya rage masa eh wato ai yana dab da mutuwa ne ke za ki dan jaro za ki dan ja kaya in kin ja kaya kin ga daga baya sai ki je ki nemi wanda kike so ki aura kamar yadda ka san sun yi alkawari da Allah cewa mijinta sai ya riga ta mutuwa to kaga wannan duk yana daga cikin kurakurai da mutane suke fadawa a ciki to shi sa a malam ya gaya maka cewa a aqidan ahlus sunnah wal jama'a wa qad ahalla Allah qatluhu Allah ya halatta kashe shi wanda yayi wannan za a kashe shi a tunda hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala bambancin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah in mutum ya bar sallah da shi da kafiri da mushriki ɗaya suke shikenan condemn to amma yau abun takaici sai ka ga musulmi ne baya sallah amma ne lafiya lau kamar matar da ta ce min rabanta da ta mijinta ya yi sallah sai da ta haka tukunna ta ce shekara tara kuma ana zaune ana zaune lafiya lau in ka ji an yi ihu to bai ba da 'yan canji ba to kaga ya kamata mu sani cewa ba a zama da duk namijin da baya sallah kai ma uba ka sani kai ma wa ka sani kai ma ƙani ka sani cewa a matsayinka na musulmi duk mutumin da baya sallah ba a zama da shi wannan ka'ida ce ta addini za a iya haƙuri da yunwa amma ba za a iya haƙuri da rashin sallah ba a koyawa yara su san wannan karatun za ki iya haƙuri da yunwa in babu suna gidan manzala ma an yi haƙuri da haka sabai ma sun yi haƙuri da haka amma ba za a iya haƙuri da me rashin sallah ba to kaga irin wannan yana daga cikin kurakurai da yawa shi sa musamman in aka zo neman aure in ka san ɗanka baya sallah to in ka in an zo ya ce yana son wata ka gaya wa baba yarinya na fa baya sallah kamar wani uba ne da ɗansa ya same shi ya ya yarinya yana so ya matsa baban ya je wajen baban yarinyar ya ce da Allah ina neman wani ya ce "Gashi nan ya ce kai ne uban wacce ya ce eh sai ce to na zo ne akan ɗana ɗana wani ya matsa in zo in masa iso a wurinka saboda ya ga ɗaka yana so amma fa ɗana ɗan yi ne kaga keke da keke yake dan iska ne shi kuma uban yarin yake a ai za ni ne ta da muje uban yarin ma yace za ni ne ta da muje wato ita ma iska ce alkhabizatu lil khabithina sai baban yaron yace to wani tunda ita ma haka take mu yi haƙuri mu da yaran nan kila Allah ya shirya da su kuma wallahi dalilin shirya su kenan ka san dalili hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayyani fil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bay'ihima masu haɗaka ko kasuwanci guda biyu suna da zafi. matuƙar ba su rabu da juna ba fa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana suka bayyana aini in akwai aini burika ma fi ilima. a wannan haɗakan ko kasuwancin Allah zai masa albarka wa in katama in suka ɓoye wa kaza ba suka yi ƙarya muhiqqat barakatu ilima. sai Allah ya shafe albarkar da ke ciki wannan shi ne matsalar da da yawa matasa ake fuskanta a yau zamantakewa na aure saboda tun farko babu gaskiya a ciki shi da ya zo nema da yi gaskiya ba ita ma da ake neman ta ba ta yi gaskiya ba shi da ya zo nema yana so sai ya birge ya yi karya ko ita ma tana so sai an yi karyar sai Allah ya shafi albarkar sai kaga an yi kuma ba albarka an dinge fitina ke amma in yi gaskiya ya bayyana to sai kaga Allah ya sa wa abun albarka an zauna lafiya lafiya subul to wannan shine muke lakin a yau kuma shi sa da yawan mu muke samun matsala a mu'amala mu musamman a baban aure sai kaga yarinya ta ce ita fa yanzu kawai abin da take so sai an kama mata four bedroom flat ka'idar kenan sannan a four bedroom ɗin ma tana son mai falo biyu ta mai falo biyu ta yadda akwai na guest akwai kuma na special guest sai ka ce ya ce bayi da kuɗi sai a ce mai a kada ya ce haka ko na shekara ɗaya ne ya kama haka ce wato ta yadda kowa yan uwa za zo yu a zo ah, a yi gidan ya yi kyau waye sai shekara ta zo ya fara kantin silin ba ta damu ba in za a bar wannan gidan a koma wani gida dai za a ce dai ai sun zauna a gida kaza shi kenan ba kaga daga sama an faɗo kasa kenan ai wato ba su yadda daga kasa a tafi sama ba sai dai daga sama ko da za a faɗo kasa dai ai za a ce ai gida kaza suka zauna shi shikenan to kaga irin wannan da yawa shi sa kaga samarin yau su ne daidai da 'yan matan yau saboda su suke jawo samarin ke bisa karya don in saurayi ya zo ya faɗi gaskiya sai ka ji kawai an ganta shi sun fi so ya yi karya ya sa ta a kwana sai ka ji ta zauna ta yi eh, saboda ta fi son wanda zai zai mata karya to wannan da yawa abubuwa da yawa ke faruwa a wannan babi to duk wanda ya bar sallah to ba a zama da shi ku gane wannan karatun ba a zama da shi kuma musulunci ya ce jininsa halal a kashe shi duk wanda baya sallah a kashe shi doka ce ta Allah doka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a kashe shi sannan su jamhur da suka ce za a kisan da za a yi masa na haddi ne sai suka ce amma ba ba mutanen kirki za su mai sallah ba a bar abokansa irinsa su mai sallah don ya zama ne wa'azi gare su to kaga irin wannan ya zo ya mutu aka ce baya sallah ya ce shi kenan kaga ya kamata a ce ku gane duk inda aka kira ka aka ce wane ya mutu farkon abin da za ku duba a matsala a anguwan in babu wata babu masallaci sai wannan kuma a shekarun da kuka yi ba ku taɓa ganin sa ya zo ko sallah so ɗaya ba kawai ka ce a Allah ya ji kan musulmi alsal alasa turbu ku kawai ku fuska me ya faru eh a bai anguwan nan babu wani masallaci sai masallaci kaza kuma wannan masallacin duk wanda ke anguwan bai taɓa ganin sa ya sallah ba a iya shekarun da ya yi to sai ne me yasa ba mu je mu mai sallah ku je ku nemi wanda zai mai sallah kaga irin wannan zai sa sauran abokansa da suke irin wannan ɗabi'a za su dinga taka tsantsan to amma duk ba mu iya wannan ba sai dai munafunci ai guna guni ko to a aikace ake so a ganshi wannan yakan koya wa mutane hankali ya sa su bar wa'ansu abu Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci za mu takaita wannan karatu idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama in akwai tambaya insha Allah subhanahu ta'ala sai mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi sai mu sallah insha Allah wa alaikum assalam na'am eh eh me tambaya yake yi cewa tun da karatu ya nuna akwai ana faɗin gaskiya a hali a wajen neman aure ko to misali mutum yana da arziki ne amma da ya zo sai nuna kaman bayi da arzikin saboda yana so ya fito a matsayin in za a so shi a so shi ba abin da yake da shi ba yana fata an gane idan ya yi haka bai yi laifi ba saboda asali ai ba karya yi mata ba ya ce zai iya ɗaukan ɗawainiyar ta gwargwado shi kenan da ya faɗa haka ai bai ce ba zai iya ɗaukan ɗawainiyarta ba yana da zai iya ɗaukan ɗawainiyarta amma bai nuna mata cewa yana da irin kuɗi da ya fi ƙarfin wannan abun ma ba to kun aka ce za a ɗaukan ɗawainiya yana ɗaukan abubuwa da yawa a ciki yana iya ɗaukan talakan ne kai amma kuma kana da rufin asirin da za ka iya ɗaukan ɗawainiyarta kuma yana iya ɗaukan kai mai kuɗin ne kuma kana da abin da za ka iya ɗaukan ɗawainiyarta wannan bai shiga ba abin da ake magana asali a ɗabi'u shine akwai wani abu mummuna sai a ɓoye an gane shi ne ake magana yanzu a kai kaga wannan wani abu ne daban saboda haka shi kuma ɗabi'u shi ne saboda ai auren da za a yi mu'amala ce dole kuma mu'amalar da ke ciki ya fi yawa to shi sa ake buƙatan keke da keke a yi gaskiya kai kake karya ita ma kake karya to Allah sai sa albarka a cikin al'amarin idan kai kai ƙarya to sai Allah ya cire albarkar da kai kake nema a cikin zamantakewa na aure awanci wannan saboda su yanzu ma matan yanzu idan ka gaya musu gaskiya mafi galibi ba sa so sai su janye sai daga baya idan sun gano sai su dawo suna abin nan akwai wanda na sani za a yi auren ne ba su san cewa mai kuɗi ba ne to yana son yarinyan sai tsura sati ɗaya ne ko biyu za a yi auren maman yarinyan da yarinyan suka tubure saboda ana ganin bayi da kaya suka ce ba sa so a fasa shi kuma baban yarinyan ya rasu yadda zai yi tsura sati biyu to tana da 'yar uwarta wanda uba ne ɗaya amma uwa ba ɗaya ba sai baban ya yi mata magana ya yi wa shi wancan magana cewa wannan ta ce gaskiya kaza kaza kaza kaza in kana so in haɗa ka da wacce saboda wannan na yi duk yadda zan in fahimtar da su sun ce ta ce mun bata su shi sai ce ya amince ba komai ya ce kuma ba sai an canza kati ba a bar shi a haka in aka zo ɗaura aure kawai kai ka san wanda za ka aura ita ma yarinyar ya mata magana ta ce ne ta amince tsora sati ɗaya aure sai aka kawo kaya suka ga dama daman motoci masu numfashi sai yarinyar ta ce ita aka ce ake so mama yarinyar ma ta ce ai ba su san haka ba ne saboda haka a dawo shi kuma ya ce wancan ɗin ne yake so wannan dai na ƙarshen ita yake so ko da ta amince shi baya so wannan yake so waya da cewa anya wai ba wai wani kamar an musu asiri ne ba abin aka fara wasu lousy excuses to kaji irin matsalolin da ke faruwa saboda mafi galibi mutane sun fi son karya ba sa son gaskiya to kuma mafi galibi in kana da abin hannunka ka yi ƙoƙari ka ɓoye saboda yawancin matan ba don Allah za su so ka ba don abin hannunka akwai mutumin da na sani matashi ne amma yana da kuɗi sosai mai sunan kuɗi don ya ba biliyan biyar baya ya ce min yana son yi aure kaza kaza kaza kaza da ya min magana sai na ce mai in na baka shawara za ka bi ya ce gafata mala na ce to duk inda za ka je ka auri mace za a so ka ne saboda abin da kake da shi ba don Allah ba amma ni ga shawara ya kira min wata yarinya yana so na santa na san babanta na san mamanta sai na ce mai tuni ga shawara in za ka je na san baka da kodaddan kaya amma ka nema a cikin na kannanka ka samu ka sa shi ka sa mai staci ya sha staci ka tafi kuma kakkaje da motarka saboda daga motar miliyan hamsin sittin saba'in yake da shi to kaga yana zuwa ya nuna kansa na ce mai ka taka ka je da kafa, in ka je ka ce eh kana dan kasuwanci kuma alhamdulillah kana da rufin asirinka sai Allah musu ya musu dan basira kana ganin cikin ɗinsa ka san ajabo ne amma su suka kasa ganewa <laughs> Eh, shi kenan bawan Allah da ya je ya je ya ce kaza kaza kaza maman yarinya ta fatattake shi eh ta fatattake shi daga baya da ta ji labari an ce mata don ne sai ta ce ya dawo na ce mm, kakka koma za ka je dead warrant kenan ka gaba da Allah aka ce ka dawo ba eh, to kaga irin wannan to kaga ta nuna turukolo to shi sa dole sai kuma dalili matar da yake da shi na farko ya kama ta ta sa mai guba za ta kashe shi kuma dalili shi ne ya zo cin abinci ne ya zauna sai housemate ɗin ta ce mai oga a take go beg you no chop that food ya kalle ta ce kina da hankali kuwa ya ya yarinyar ta fashe da kuka oga please sai ce ta ce i see madam they put something inside before she left ashe ta sa mai guba ne sai ta zagaya irin kafin ta dawo dai ya ci ya bangale sai a cewa ne daga cin abinci ya ci kafin a je asibiti shi kenan sai ka ga mu musulmai ne ba wani bincike ko shi nan sai a ce a ji abin da shi target ɗin ke. ta ɗan iba lokutan da ta ɗan ba tana ganin yanzu komai dai ya gama aiki ma sai dai ta zo ta sadda gawa a kwance tana zuwa sai ta ganshi a ganin tebu ya zauna ya haka a bala me kake ji jira har yanzu baka ci abinci ba yace ina jiran ki ne ki zo mu ci tare kawai abin ne ce mace kenan ya ce bismillah ya buɗe mata zauna ya miƙa mata cokali ya ce mu ba juna ina baki kina bani sai ta yi turus ya ce wallahi ba za ta ci ba ya yi bugun duniya ta ce ba za ta ci ba sai kira house mate din sai ya tambaye me kika ce sai ta ce kaza kaza kaza sai ta fara kama kame to dalilin rabuwar su kenan Allah ka samu shi to shi yasa dole a yi gaskiya Allah ya shirya da mu wa alaikum salam na'am eh ba asali ba ne hadisi ne ingantacce hadisin imamu ibn majani ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa a cikin kitabul fitan باب جهاد القرآن والعلم شين حديث هزيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية فتبقى طوائف الناس من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون إنا أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله فقال silatu li huzaifa la tughni anhum la ilaha illa Allah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk qalaha thalathan kullu dhalika yu'ridu anhu huzaifa ثم أقبل alaihi في الثالثة قال يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار saboda haka hadisi ne ingantacce manzo Allah ne ya faɗi cewa za a wayi gari babu sallah ba a san sallah ba ƙur'anin ma za a ɗauke ta fit za a raba mu da ita shine ne Salih bin da yake sharhin aqidatul wasatiyya da yazo kan magana Ibn Taymiyyah al-Qur'anu kalamullah minhu bada wa ilayhi yaudu sai ce hadha fi akhir zaman sai zo da wannan hadisin an gane sai ce hina ma yu'ridu an-nasu anhu i'radan kulliyan la yatlunahu haqqa tilawatihi ولا يجعلوه دستورا ولا عقيدة ولا منهجا sai ce li annal qur'ana ashrafu min an yabqa baina unasin hajaruhu hajaran kamilan yace za a goge shi la haifihim wa wala su durihim za a shafe zukatan gabaki ɗaya wanda mutum ya haddace zai koma fanko sai dai kalmar la ilaha illallah ne kawai a duniya saboda haka albani ya kafa hujja da wannan hadisin wajen yi wa ibn kayyim raddi a cikin ah, hukumu tariki sala ina fata an gane da yi wa imamu ahmad raddi akan wannan shi kuma usaimin ya ma albani raddi akan wannan hadisin cewa ai hadisin nan ya zo ne a akhirin zaman saboda haka ba zai zama hujja akan saboda albani yana da fahimtar wato jamhurin malamai akan cewa tariku sala a amdan la yakunu kafirin amma haddinsa shine haddan la riddatan an gano wannan to shi kuma ya mai radi saboda hanabila suna da fahimtar cewa kafiri ne kuma kafirci ne saboda haka ba zai zauna wato kashe shi za a yi kuma ba za a gaje shi ba kuma ba zai gaza ba an fahimci wannan Allah ka shirya da mu na'am wa alaikumussalam eh shi mutum misali wanda baya sallah kenan eh su wannan fahimtar hanabila ne da wata ruwaya daga shafi'iyya akan cewa shi kafuri ne saboda haka in tunda kafuri ne dukiyarsa ga baki dai sai dai akai ta baitul mali na'am

Eh. Eh. Eh. wannan ba wannan gairu mubarrin hadisi ne karara hadisin gairu wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito mazala ce la yarithul muslimul kafira walal al-kafiru al-muslima musulmi baya gadan kafiri haka kuma kafiri baya gadan musulmi ya haƙuri dubban mun samu ba sannan abu na biyu imamun rahabi a cikin rahabiya ya buɗe babi musamman ya ce babu mawani irth sai ce wa yamna shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin talafi wa رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين يتي ويمنع الشخص من الميراث yana hana mutum cin gado wahidatun min ilalin salati ɗaya daga cikin dalilan nan guda uku rikun bauta wa qatlun mutum ya kashe ɗan uwansa saboda yana so ya gaje shi uba idan ya kashe ɗansa saboda yana so ya gaji ɗan ba za a kashe uban ba amma za a haramta mai cin gado shine man sa'ajala fi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani ba za a ba shi dukiya ba gaje shi za a hana uban an gane sai ce waqtilafu din bambancin addini to abinda wannan kiyas ne ma tun tunda nassi ya zo karara na hadisi ai da mun shi baban ba musulmi bane na fahimci magana na san wannan case din eh eh ban musa maka ba ni abin da nake so ka gane a cikin maganan muna da muna da magabata a kai haka sahabbai mafi galibin su babannin masu kuɗi ne na fahimci saƙonka saƙon guda ɗaya ne fahimtar shi ne in aka bar kuɗin ai za a ci gaba da to shi kenan na'am

mu ba nasu muke bi ba mu dokar Allah muke bi Allah ne ba mu wannan dokar kana ji kiyasi suka yi amma mu dokar da Allah ya ba mu kaga muna da good example saboda sahabbai Musa bin Umair baban shi mai kuɗi ne mamar sama mai kuɗi ne amma babu wani da aka taɓa samu cewa da suka mutu sun nemi wannan kuɗin wai saboda an aka kyale wa sauran yan uwan za su ci gaba da hidima da yakan musulunci lokacin da ma ake yakan musuluncin da gaske yana fata ka gane duk ba su yi wannan ba suka bal da aka ma kama dan uwansa a yakin badar sahabin da dan uwansa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ya fada hannunsa a matsayin ganima ya ce kakka ɗaga mai kafa maman shi da babansa suna da kuɗi ka tursasa shi ka zaftaro mai kuɗi mai yawa ya biya ya fanshi kansa saboda ka samu abin da zaka ci gaba da hidima yace wus abu ne faɗan wanka ya cewa wannan ya fi ka auri amince wannan muna da khairu misali. wannan kiyasi ne suka yi na ijtihadi amma malamai suna cewa a babun usul fiqi lajtihad bi muqabilin nas idan an samu nassi ya fito da magana to ba wani ijtihadi da wani malami zai yi kishanci wannan nassin a tsaya a daidai nassin kan ka fahimci magana wannan ijtihadi ne suka yi suna kallon kaza in an kyale za kaza amma tunda Allah da ya halice mu shi ya ce babu ko sai mu tsaya a nan shine magana Abdurrahman al-Adari da yace wa yaqif inda amri kai sai mu tsaya a wurin kuma muna da wanda suka gabace mu su ma ga haka suka yi to mu ma yanzu sai ni ai shi ake cewa ahlus sunna wal jama'a ala fahmi salafus salih ka fahimci wannan akan fahimtar da magabatan mu suka yi wa addini ni da kai mu ma haka ake so mu will a musulunci musulunci bai yi inkarin will ba will ɗin da musulunci yake magana ya sha daban da will da kafirai suke magana ina so ku gane bambancin su will a wurinsu shine mutum ne uba ne zai mutu zai ce ɗansa wani a bashi kaza ya bashi kaza a bashi kaza kaga su a wurinsu daidai ne mu a musulunci ba daidai ba ne Don manzala ce la wasiyata li warifin duk wanda zai gaje ka in kayi will a kansa babu shi kaga wannan magana ya rusa shi kenan sakon ya rusa shi amma yanzu misali mutum ne Allah ya jarabce shi babansa kafiri an gani shi kuma musulmi duk abin da zai iya masa zai iya taimakonsa lokacin da yake da rai a matsayinsa na kafiri ya ce wani ya bashi kaza ya jajari duk wannan zai iya kuma halal ne kai da sallah ma zai iya kama ya kyautar rago kuma ya layya da shi duk musulunci bai hana ba amma yana mutuwa yanzu dukiyar ta zama na ne ta magana wanda zai yi wa wasiya shine wanda yake ba musulmi ba dan uwansa amma in musulmi ne zai iya yin wasiya ga wanda ba ɗansa ba kamar kaninsa zai iya cewa ya ba shi kyautan kaza amma ba za a ce gadansa ya karɓa ba saboda gadansa babu wasiya in dai ba musulmi musulmi ne kuma shi ma din aka masa iyaka kada ya wuce 1 over 3 har abdullahi dan abbas ya ce na so a ce mutane sun koma 1 over 4 saboda manzo Allah ce as-sulusu as-sulusu kaseer ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku bana da yawa a cikin dukiya an gane saboda mu musulunci yana da tsari to kada mu ɗauki wancan tunanin magatun da ai will nasu mu akwai will a musulunci amma will din yana da dabaibai za ka iya wa yanzu kai ne mai kuɗi kana da ƙannai talakawa ne kai kuma kana da 'ya'ya kaga ƙannan ka basu su da gadon ka to kana da iko ka yi will cewa in ka mutu a cikin dukiyarka wasiyarka kenan sai ka ce a ba ka dukkansu ɗaya bisa ukun dukiyarka ka bar musu ko kuma ka ce kana da gida misali kana da estate ne misali guda ashirin sai ka ce to a cikin ashirin din nan akwai estate guda ɗaya kannan ka su bakwai ne kuma dukkansu yana da apartment guda bakwai kowanne bungalo kowa zai iya shiga da sai ka ce ka ba su wuya kannan ka nan guda bakwai ka ba su wannan estate din a matsayin rayuwarsu ka ba su a matsayin wasiya shi kenan kana mutuwa za a cire shi wancan ba cikin gado ya zama nasu kowa sai zai kama apartment guda ɗaya zauna da shi da iyalansa ka sauwaka musu kenan to gudun irin halin yaran zamani to ka yi shi tun kana da rai kafin ka mutu saboda yara da yawa akan yi wil su ce ba ruwansu kawai su wannan kawai suka sani mafi galibi za su ce ba ruwansu to an bi baban shi miliyan ɗari ma ya sun ce ba ruwansu da miliyan ɗarin da baban su ya karɓa bashi kuma saboda rayuwarsa ta yi kyau ne baban su ya ci bashin ya je nemo yadda zai ci bashin ya mutu su kuma wannan nasu ne su za su kasa kuma haka suka kasa suka ki biya wa baban su bashi to shi yasa duk wani abu na alkhairi za ka yi lokacin da kake da rai shine kake da hurumin da za ka yi shi kana mutuwa ya zama ta magada dan ba kowa bane zai ji tsoron Allah yayi abin da ya dace a cikin magadanka dan yawanci daman kana da rai ne ana ganin ka da kwarjininka ake yin wa'ansu ai sabis gare ka kana mutuwa nan ne za ka gano ɗa mai ƙaunar ka don Allah Shi ne za ka ga duk wani abin da za ka samu lada shi ne yake tunani ina fata an gane amma ba abin nan ba saboda wasu za ka ga gashi dan uwansu ya mutu amma tunanin gadon da dan uwansu ya bari suke ba wai me za su yi masa ma ya samu lada ba ya mutu ya bar makudan kuɗi aka ce to dan Allah a cikin makudan kuɗin ku cire ku yi masa hidima suka ce lokacin da yake da rai me yasa bai yi ba haka suka ce suka ce ba ruwansu kowa a bashi nashi idan an ba kowa nashi wanda ya ga zai iya masa ya je masa ƴan uwansa fa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya suka yi wannan to shi sa eh wace gwamnati gwamnati da musulunci ita ce za ta kwata gwamnatin da muke da ita ai ba ta musulunci ba ne Eh. eh. inda akwai organization na musulunci misali ko kaga shi ba musulmi ba ne saboda haka me yasa ma za su damu da dukiyar idan suka ce za su karba sai organization din musulunci su karba misali irin jam'iyyatul khairiyya din nan sai su ci gaba da mutane hidima amma ba wai ɗansa ya karba ba saboda ai Allah ya haramta masa in ya ci kuma guba ya ci in ya ci ya ci guba sai dai su karɓa misali masu yin bohon masu yin kaza shi kenan kaga kowa zai amfana amma wai individual wanda suna da alaka na jini Allah bai ɗaga kafa akan shi ba ba a karɓa kwata kwata eh. Thank you. za na fahimci matsalan na san matsalan nan to abinda nake so ka gane ka gane ka ga irin wannan cases scenario din ya faru da yawa da sahabbai Eh, shi ne ai direct ba a so ya samu a abin nan direct da wannan kudin ai eh dole shi din ne kuma zai dauki wannan kudin ai eh sai ya kyale su kawai duk wannan ba damuwa ba ce ka gane wata falsafa ce da mutane suke kirkiro ta a yanzu Allah ya san da wannan tunanin amma Allah ya ce baya halatta me ya kamata mu sai mu haƙura da shi an gane Allah ya san da wannan tunanin sahabbai fa ku gane masu kuɗi ne iyayensu amma aka suka kyale dukiyar iyayen suka ƙaurace wa iyayen har ma wasu masu suka kashe iyayen da kansu an gane ku gane karatun mu wata falsafa ce take shigo mana kuma muna tunanin ijtihadi ne to ijtihadi inda ya saba wa nassi ba ka, kawai sai ka haƙura da shi

ya gina a a ina ai musulunci ba zai iya wannan eh duka fata ne duk sunansa fata. eh haka shi ma wannan sunansa ya saba wa shari'a ni abin da nake so mu gane mu daina sa tunaninmu muna ƙoƙarin gyara dokar da Allah ya tsara mu daina sa tunaninmu muna ƙoƙarin gyara dokar da Allah ya tsara tunda Allah ya tsara Allah ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah ba ya fi mu sanin kanmu ba kuma ya halice mu kuma ya ce baya halatta to sai mu tsaya a nan kawai shikenan ni na huta kai ka huta no go area yana daga cikin tsari na musulunci akwai rigidity a wa'ansu wurare to wannan yana daga cikin rigid area wanda no go area ne a musulunci kawai abin da ake so ni da kai mu yadda mu imani shikenan ni na zauna kai ma ka zauna lafiya shikenan amma in muka yi ta kokarin muna ganin in muka yi kaza dan a toshe kaza to za mu fada ai Allah ya fi mu sanin wannan tunanin amma yake baya halatta to sai mu hakura da shi Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu abinda muke karantawa ya Allah ka sa ya zama hujja gare mu wajen tsiran mu duniya da lahira kada ya zama hujja akan mu wajen halakar mu yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba duk abin da zai zama mana tarnaki a wannan ƙasa da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah kada ka ba shugabannin mu ikon aiwatar da shi a cikin mu amma duk abin da zai zama mana alkhairi ya Allah ka ba su ƙwarin gwiwan aiwatar da shi kuma ka sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da shi yan uwanmu da suka fada hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah ka kawo musu dauki ka kubutar da su daga wa'annan mayagun mutane ka dawo da su cikin iyalansu cikin aminci ya Allah masu shiryuwa a cikin masu wannan aika aika ka shiryar da su wanda kaddara ka ta gabata a kansu ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su abin da ya dace da su ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiyar wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu dukiyar da ta tsara dukiyarsa yawa kuma ka bamu zuciyar yi wa addinin ka hidima sama da wanda yayi da mu da shi ya Allah idan mun yi ka karba mana a matsayin ibada ka ba shi lafiya da sauran yan uwa musulmi da ba su da lafiya a gida ko asibiti ka ba su lafiya ka dawo da shi cikin iyalansa ka kwaranye masa dukkan wata cuta da ke damunsa ka dawo da shi cikin iyalansa ya zo ya tadda mu cikin alkhairi yanda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'la da mu da masu kallon mu da sauraron mu gabaki daya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk